tashar da ke tsage gaskiya komai ɗacin ta masu kallon mu za ku kalli labaran matashiya TV tare da ni Khadija Ahmed tayar farko muhimman kanin su. Gwamnatin tarayya ta bayyana shirin ta na dawo da tallafin da take baiwa 'yan ƙasar. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya sanya hannu akan dokar dawo da tsohon taken ƙasar. gwamnatin jihar kano ta haramta wa al'ummar jihar gudanar da zanga-zanga a kan rikicin da ke faruwa a masarautar kano ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa ta nuna rashin jin daɗin ta dangane da yadda kotuna a kano suka yanke hukunci mai kama da juna akan masarautar kano kanin labarin kenan sai ku biyo ni domin kallon cikakkun labarin da ƙarin wasu labaran da ke tafe. masu kallon mu assalamu alaikum fatan mu muna cikin ƙoshin lafiya a yau muna laraba 21 ga watan zulƙida shekara 1445 bayan jirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 29 ga watan mayun shekarar 2024 miladiya yanzu kuma ga cikakkun labaran Gwamnatin tarayya ta bayyana dawo da shirin bayar da tallafin kuɗi ga 'yan ƙasar domin rage musu raɗaɗin halin da suke ciki. Ministar kuɗi na ƙasa Wale Idune ya bayyana hakan a Abuja a wani taron ministoci kan cikar shugaba Tinubu shekara guda akan karagar mulkin ƙasar a ranar Talata. Idun ya ce shirin zai rinka tallafawa 'yan ƙasar miliyan saba'in 75 mai wato kai tsaye har cikin gida wato har cikin gidaje miliyan hamsin na kasar domin rage musu raɗin halin kuncin da suke ciki ministan ya bayyana cewa kafin dawo da shirin sai da aka yi masa gyaran fuska wanda ake sa ran hakan zai magance zamba cikin aminci yudin ya ce gwamnatin ta tarayya ta dawo da shirin ne domin agazawa marasa karfi domin fitar da su daga cikin halin da suke ciki idan ba a manta ba dai gwamnatin ta tarayya ta dakatar da shirin bayar da tallafin ne biyo bayan gano rashin gaskiya da ake tafkawa a wajen gudanar da shirin bayar da tallafin a nan kuma tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari ya taya shugaban ƙasa bola tinubu murnar cikarsa shekara guda a akan karakar mulkin ƙasar buhari ya taya murnar ta cikin wata sanarwa da mai magana da yawun sa malam garba shehu ya fitar a ranar talata tsohon shugaban ya bukaci 'yan najeriya da su sanya wa gwamnatin shugaba bola tinubu albarka domin ganin ta samu nasara fiye da mulkin wato nasarar fiye da mulkin ta yadda ya kamata kazalika buhari ya kuma sake bukatar 'yan ƙasar da su goya wa gwamnatin ta tinubu baya domin ganin ta samu nasara daga ƙarshe buhari ya yi a yayi wa gwamnatin ta tinubu fatan alkhairi tare da kammala wa'adin mulkinsa cikin nasara shugaban kasa muhammad wato shugaban kasa bola tinubu ya sanya hannu akan dokar dawo da tsohon taken kasar ɗaliba mai sanin makamar aiki da musa muhammad na da cigaban labarin shugaban kasa bola tinubu ya rattaba hannu akan kudurin mayar da tsohon taken kasa kan ya zama doka a dukkan faɗin kasar shugaban ya sanya hannu ne akan dokar ne a yau laraba a gaban zauren majalisar dattawan kasar kafin sanya hannun kudirin ya nemi a maido da tsohuwar wakar taken kasar ta nigeria wato nigeria we healthy kan ya zama doka a shekarar 2024 yarjejeniya ta karshe ga zartar da dokar za ta kawo sauyi daga taken kasar wanda aka amince da shi a yanzu majalisar dattijai da ta wakilai sun amince da kudirin cikin gaggawa bayan gabatar musu da kudirin shugaban ya sanya hannu akan dokar ne a lokacin da yake cika shekara guda akan karagar mulki a kasar a yau rikayya musa muhammad a labaran matashiya ce an gaishe da rikayya da wannan labarin hukumar mai yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa tsohon ƙasa ta efcc ta tabbatar da kama wani matashi a jihar gombe da ake zargi da cin zarafin kuɗin najeriya hukumar ta bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da ta fitar a shafin x a yau laraba ta ce ta kama matashin ne a lokacin da ta sami wani faifan bidiyon matashin yana rawa yana liƙa naira 200 a wajen wani gidan rawa da ke tufu wato tufure a zahar efcc ta ce bayan samun bayi wato bidiyon ta gudanar da binciken ta kai ga ta kama matashin sai dai bayan da hukumar ta kama matashin mai suna zakariya muhammad ya amsa laifin da ake zargin sa da shi hukumar ta bayyana cewa bayan zurfafa bincike akan matashin za ta gurfanar da shi a gaban kotu domin yi masa hukunci idan ba manta ba dai ko da a baya sai da hukumar ta yi e fcc ta taba kama wani mutum akan zarginsa da cin zarafin kudin najeriya inda hukumar ta ce ba za ta saurarawa ba dukkan wanda aka kama yana cin zarafin kuɗin ƙasar masu kallon mu kada ku sha'afa kuna kallon labarin ne daga ɗakin yada labarai na matashiya tv za ku biya mu a mu na facebook instagram youtube tiktok x a kan matashiya tv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 da hotuna masu motsi wato bidiyo a farashi mai rahusa wato naira dubu biyu da ɗari biyar. Ku mallaki naku domin kwarewa a waɗannan bangarori da aka lissafa.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 To madalla barkanmu da dawowa. A dukkanin ranar 27 ga watan Mayun kowace shekara ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar yara ta duniya. Majalisar ta sanya ranar ne domin ganin wato domin gano irin matsalolin da yaran ke fuskanta a duniya da kuma samar da hanyoyin da za a tallafa wa rayuwarsu tare da basu kulawar da ta dace domin zamtowa tsakadu na gari. hakan ya sanya kungiyar kwatar forward kasa haɗin gwiwa da jami'an 'yan sandan shiya karamar hukumar fage ƙarƙashin jagorancin baturen 'yan sandan yankin unguwar rijiyar lemu muhammad sale a kano suka shirya wani taro a kan ranar tare da bayarwa wato tare da ta yaran murna zagayowar ranar shugaban kungiyar kamal garba ya bayyana cewa sun shirya taron faɗakarwa ga yaran ne domin taya su murnar zagayowar ranar ya ce kungiyar ta suna kokarin ganin an tallafawa rayuwar yaran tare da kai yaran da ba sa zuwa makaranta domin ganin sun zamto jakadu na gari ba abin da yake ramu irin mu ga yaro ya zama ya zauna lafiya saboda yara yanzu dan shekara goma sha biyar zuwa nan da shekara talatin ko arba'in da biyar shi zai zama babba to definitely yanzu idan bai zama mutumin kirki ba idan ya girma wannan lokacin generation din za a samu generation mara kyau kenan kamal ya ƙara cewa sun haɗa kai da iyayen yara domin baiwa yaran yankin kyakkyawar tarbiyya taron wanda aka shirya shi ƙarƙashin baturen 'yan sandan rijiyar lemu muhammad abubakar sale al'ummar unguwar sun yaba masa ganin yadda yake aiki tukuru don dakile miyagun laifuka tare da ƙoƙarin tallafawa matasa a yankin don samar da ci da zaman lafiya wasu daga cikin yaran sun nuna jin daɗin su dangane da wannan rana ina miƙa gaisuwa ga 'yan uwana yara maza da mata da iyayena da abokan arziki gaskiya na amfana da abubuwa da yawa ina nuna farin ciki sosai da bayar da gudunmawar da aka yi muka zo na kuma iyayena sun bani tarbiyya yadda ya kamata malamai na suna koya min karatu nan ma yadda ya kamata ina musu godiya su ma wasu daga cikin mahalarta taron sun tofa albarkacin bakinsu akan taron su ya zama wajibi a ga al'ummar hausawa da mu kula da tarbiyyar yara ya zama wajibi mu kula da mu'amalar su ta yau da kullum domin su zama nagari domin su zama manyan gobe masu inganci muna fatan wasu su gani su kwaikwayi irin wannan abubuwan da aka aikata musamman abin da wannan dpo ya yi a wannan yanki namu domin wannan dpo abinda muke nufi da allah zai sa a samu irin su da suka kai guda biyar a jihar kano na san insha allahu rabbi za a samu canji fiye da yadda ake tunani a wannan jiha ta mai albarka a yayin taron an shirya wasan kwaikwayo na faɗakarwa kan illolin shaye-shaye ga yara ƙanana da kuma gudunmawar da iyaye za su bayar wajen kula da tarbiyyar yaransu. daga bisani an bayar da kyaututtuka ga wasu daga cikin yaran da kuma wasu manyan baƙi na musamman da suka halarci gurin manyan mutane daban-daban ne suka samu halartar wurin taron domin taya yaran murna taron wanda ya kasance karo na farko ya gudana ne a ranar litinin a harabar makarantar firamare ta gobirawa da ke unguwar kurna asaba a kano an shirya taron ne ƙarƙashin jami'an 'yan sandan yankin na rijiyar lemo wanda suka bayar da gudunmawa mai yawa a nan kuma kungiyar lauyoyi ta ƙasa nba ta nuna rashin jin daɗin ta dangane da yadda kotuna biyu a kano suka yanke hukunci mai kama da juna akan matsar wato matsarautar kano shugaban kungiyar yakubu mai kyau ne ya bayyana hakan ya bayyana rashin jin daɗin kungiyar kan lamarin a cikin wata sanarwa da ya fitar ƙungiyar ta nuna takaicinta a kan yadda kotun tarayya ta yanke hukuncin sannan babbar kotun jiha ita ma ta yanke wani hukuncin irin na kotun baya ƙungiyar ta bayyana hakan wato ta bayyana abin akan babban abin kunya ne yadda kotunan suka ringa yanke hukunci akan masarautar kano wanda hukuncin ya kasance cin fuska ga ɓangaren shari'a a ƙasar tennis TV ta rawaito cewa sanarwar da kungiyar tafitar mai dauke da sa hannun sakataren yada labaran ta wato a rediyo lawal ya fitar ya ce yin hakan babbar kuskure ne kuma hakan ya kawo babban kasu ga bangaren shari'a a Najeriya. a sanarwar shugaban kungiyar ya ce bangaren shari'a zai dade kafin ya farfado da ka'illar da aka yi masa ganin yadda alkalai da lauyoyi suke gudanar da shari'ar masarautar kano shugaban ƙungiyar ya umarta alƙalan da su rinka yanke hukunci cikin gaggawa da su gaggauta komawa baya domin ganin yadda suka gudanar da ayyukan su da nufin kawo gyara domin kubutar da kimar shari'ar ƙasar sannan ya ce za su hukunta waɗanda suka saba dokar aikin rundunar sojin najeriya wato rundunar sojin saman najeriya ta bayyana cewa jami'anta sun hallaka 'yan bindiga 30 a wasu hare-hare da suka kai musu a jihohin katsina da borno daraktan yada labaran rundunar edward kabwet ne ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a yau laraba a abuja rundunar ta ce sojojin ta na operation hadarin daji da operation hadin kai ne suka kai hare-haren a sansanin 'yan ta'adda a jihohin kasar. edward ya ce harin da jami'an suka kai maboyar 'yan ta'addan a ranar 27 ga watan mayu ya yi sanadiyar kawo ƙarshen wasu daga cikin ayyukan 'yan ta'adda da ke goyon bayan rikakken ɗan ta'addan nan babura kakakin ya bayyana cewa an kai hare-haren ne a kusa da wasu ƙauyuka na bakwai bakwarya da kuma ƙauyen 'yar tsintsiya da ke cikin ƙaramar hukumar kankara a jihar katsina Edward ya ce a yayin harin na 'yan ta'adda wato ɗan ta'adda babura ya sha da ƙyar yayin da aka hallaka mafiya yawa daga cikin yaransa ya ƙara cewa jami'an sa zuwa to jami'an su sun kuma sake kai hare-hare makamancin wannan ta sama duk a ranar a maboyar 'yan ta'adda da ke tumbin fulani da ke kusa da tafkin tada a jihar borno labaran kenan a editan da ya tace su abubakar murtala ibrahim ne khadija amurta da na karanto nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya